sallallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana agana shuraka'i an shirk ni agana shuraka ni nake mafi wadatuwa daga dukkan waɗanda ake mun tarayya da su na wadatu daga duk wani wanda ake mun shirka da shi idan har akwai wani wanda ake masa abin da na cancanci a mun tuna barmar ya je a yi masa shi kanai amma ba za mu raba bawa ni da wani ba mana mila amalan duk mutumin da ya aikata wani aiki asharaka fihi ma'i ghairi sai yayi tarayya da ni da wani a cikin wannan aikin to ya sani taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shi da wannan wanda ya yi mun tarayya da shi kar ma ya yi tsammanin ni ina da wani tanadin lada da na aje masa a'a ya je wajen wancan ya karba ni na bar mara tun da kai kace ce kai bawanmu ne mu biyu to ni na haƙura ka je ka zama bawan wancan ɗin kawai to wanda Allah ya warbar da shi ya ce ya bar wa wani yanzu akwai wanda za a barka da shi har ya ka samu sakamako abun shi wannan shine illa shirka a cikin ibada ko da sallah ce kake yi sai ka ga wani ya taho sai ka canja sallar kai mai kyau to yanzu ka ba wannan wani rabo daga cikin sallar ka. wanda da kana yi don Allah ne kawai to tun daga wani ya matso bari shi ma ka yi masa nasa mai kyau don ya yaba ya ce ka iya to wannan shi ne riya shirka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka ce karama mutane suna ganin ta karama kuma ita na fiji muku tsoro akhawafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar mafi ficin abunda na jiye muku tsoronsa shine karamar shirka suka ce mecece karamar shirka yace ita ce riya mutum ya nisanci yin aikin da ya kamata a yi don Allah sai ya yi don wani ko ka yi don wani zalla ka bar Allah ko kuma ka yi don Allah don wani ka haɗa su su biyu duk ɗaya ne da wanda ya yi don Allah don wani da wanda ya yi don wani kawai duka ɗaya ne don Allah baya tarayya da wani muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala abu huraira Allah ta'ala ya amince da ya ƙara amincewa da shi yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun rajulun istishhida فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد أو جواد فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم وأنا حديثي ينادى بنصر hadisi ne wanda yake kumshe da hadari ya tattaro nau'in waɗansu mutane muhimmai waɗanda idan da basu su da haɗu da ainihin fashin iblis ba da ainihin mutane ne masu darajar gaske mujahidi da ɗalibi malami da mai dukiya mai sadaka wa'innan mutane suna da muhimmanci a rayuwar addinin musulunci mujahidi malami mai dukiyar da yake sadaka to sai dai haɗarin shine malamtar da aka yi ba don Allah ba da jihadin da aka yi ba don Allah ba da sadakar da aka yi ba don Allah ba su ne yanzu za mu ji irin sakamakon da suke aifarwa masu su a cikin wannan hadisi wani za ka gan shi mujahidi ka annahu huwa kai ka ce shi ɗin shi ne sai dai kuma ba shi bane wani za a gan shi alimi muta'allimi za ka gan shi ya dage ɗalibta kuma Allah ya taimake shi ya shiga malanta ka annahu huwa kai ka ce hakan haka yake sai dai ashe ba haka bane akwai kuma wanda za a ga yana ta aiki da dukiyarsa har ma ana ta ambato ka annahu huwa kai ka ce shi din haka yake shi din ne ashe kuma al'amarin ba haka ba? wannan shine abunda hadisin nan yayi mana kashedi kai, duk mutumin da ya san zai fudda dukiyarsa yayi sadaka to ya tabbatar da ya yi ikilasi duk mutumin da zai tashi ya ce Allah ya ce ko ya ɗauki littafi zai tafi makaranta ya tabbatar da don Allah ya tafi don ya ɗaukaka addini haka mutumin da duk aka ce jihadi zai yi ba wai don ya kashe wani ba ko don ya je a kashe shi a'a ko don ya ciyo ganima a'a ko don a ce masa jarumi a'a don addini ya ɗaukaka zai yi jihadinsa to wayannan su ne mujahidai su ne malamai su ne masu dukiya wanda za su haɗu da alkairin ayyukansu amma idan aka samu akasi to haɗarin da za mu ji a cikin wannan hadisin shine zai tabbata a kansu Allah ya kare mu inna awwalan nasi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inji Abu Huraira inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi farkon mutumin da za a yanke masa hukunci akan ranar gobe kiyama rajulun istushhida mutumin da ya je shahada ya nemi shahada ya je ya kutsa ya kutsa ta yanda har yayi shahada yana tsagogwar maya fa ne, kawai sai a zo da shi filin tashin alkiyama fa arrafahu ni'amahu a sanar da shi a nuna masa a tabbatar masa da ni'imar da aka tanada masa sakamakon wannan jihadin da ya yi da irin yadda ya yi gwagwarmaya har ya kai ga yin shahada idan da akwai ikilasi sai an nuna masa ga sakamakon ga irin abun da ya kamata a bashi na sakamakonsa fa'arafa ya tabbatar da e lalle gashi har yana farin ciki yana murna yana ganin ya hai kala fa ma amilta fiha sai a ce ni kam me kai ne ma wai har aka tanada maka irin wannan lada haka irin wannan ni'ima haka wani irin aiki kai ne kala batantu fika na yi ta ina jihadi fika wai don kai don addininka cikin wato tafarkinka na yi ta yaƙi hatta tushhitu har sai da na shahada yana gama faɗin haka ƙwala sai a ce da shi kazabta ƙarya kake ƙarya kake walakin naka gatalta sai dai kayi yaƙi li'an ya yi ƙal jari'u don a ce maka jarumi mai ƙoƙari ka kutsa nan ka kutsa nan ana ta faɗi to faƙat ƙila an faɗa iyakacin rabonka kenan tun da don haka kai yanzu mu bamu ba mu da wani abu da ya rage tsakaninmu da kai sai azaba kawai sun ma'umira biyu. kawai sai a umurci mala'iku su yi kansa su cukume shi su naɗe faso hiba ala a kife shi a kan fuskarsa a yi ta ja hatta ulkiya finnari har sai an kai shi an jefa cikin wuta ka ji rashin ikilasi rashin yi don Allah abinda ya jawo masa a zahiri dai ga aikin yayi kuma har shahidi aka yi ta ce masa ashe ina ba aikin don Allah ya ba don haka yanzu ga shi sakamakon sa an yi wurgi da shi cikin wuta sai na biyu wa rajulun za a zo da wani mutumin kuma a yi masa hukunci ta'allama ilma ya nemi karatu ɗalibi ne mai ƙoƙari karatu ƙoƙarin karatu bayan da ya yi karatun kuma wa'allamahu ya dawo ta karantarwa ya zama malami Waƙar alƙura'ana ga ya karanci Alƙur'ani, ya ƙware ya haddace shi yana ta karatu ana yabo ana ta kai wani makaranci ne wani akwai karatu haka ya rayu turannan sai a zo da shi cikin taron alkiyama fa'utiya biki fa'arrafahu ni'amahu a tabbatar masa da ni'imar da aka tana dawa mai irin wannan aiki wanda ya tsaya ya yi ɗalibci ya nemi ilimi ya same shi ya zama malami yana karantarwa ya iya ƙur'ani yana karatu yana karantarwa ga irin nimarsa ya ka gani ya ta murna yana ga shi kam yanzu ai babu wani bawan Allah daga cikin bayi da ya samu daraja irin tashi tun daga nima ga ta na kallo Kala sai ya ce da shi, fama amilta fiha, wai ni wannan nimar kan me kai ne har ka same ta, me kai da za a baka wannan niman ne wai, me aikinka cikin wannan nima Kala sai ce, a ta'allamtu ilma wa allamtu na nemi ilimi, na same shi. wa'allamtuhu na kuma karantar ta'allamtu ilma wa'allamtuhu na nemi ilimi na kuma ilmantar bayan da na samu ban zauna ba na ta karantarwa wa qara'tu fika kuma na karanta Alƙur'ani don kai sai da na zama makaranci na ci gaba da karantaswa yana gama rufe baki kala sai ce da shi karabta ƙarya kake walakin naka ta'allamta li qala alimun ka nemi ilimi don kai ma ka zama malami a ce maka malam a ce baka makka a ce ka kware. a ce kana da ilimi a ce kana da fasaha a ce kai wane yafi kowa don haka kai mun fi ka sanin kayi makasudinka kenan ka shahara shi yasa ka nemi ilimi wa qaratal qur'ana qur'anin ma da kake karantawa riyakai li yuqala huwa qari'un don a ce ka makaranci ai ba kamar wani baya faduwa don haka ka dage ba ka so tilawar ka ta zube don a ce kai ne gangaran kafi goni ko? shi ya sa ka yi karatun ka dage liyu ƙala huwa ƙari'un faƙat ƙila to an faɗi tun da don haka ka yi don ka zama malam ka zama don a ce makaranci an faɗi to yanzu mai kake nema a wannan nimar ba ka bace waɗanda ake ba irin wannan nimar waɗanda suka nemi ilimi don Allah don daga addinin Allah suka zama malamai suna karantaswa don Allah don yada musulunci don ɗaukaka kalmar Allah suka karanta alkur'ani don su gane fari da baki don su faɗakar don su nusar don su wa'azantar su ake ba irin wannan nima, amma kai ba don haka kai ba don haka ba ka da sakamako a wurin mu sai azaba sun summa da biki kawai sai a yi umurni da shi mala'iku ku zuhu fagulluhu sai su kama shi kawai su cikwikwiyo shi fasu ba ala wajihi a kifa shi kan fuskarsa hatta ulqiya fin nari a yi ta ja har sai an je an jefa shi wuta ta ji ƙarshen wannan malamin ƙarshen wannan ɗalibin ƙarshen wannan mai ƙoƙari makaranci hafizi masanin alƙur'ani kun ji yadda ƙarshensa ya zama saboda ba don Allah ba ba wai lalle ne kawai mutum ya zama makaranci ya zama ɗan aljanna ba ba wai lalle ne don ka zama malami ka zama ɗan aljanna ba ba lalle ne don kana ɗalibi ka samu aljanna ba wallahi sai dai in ka haɗo wannan abun da dai muke ta faɗa a kansa kullum ikhlasi yi don Allah ka cire shirka a cikin ayyukanka ka tace ibadarka ka saita ta tinkari Allah kawai wani yana yi ya fi tsoron mutum akan Allah yanzu wani yana so ya yi sunna yana tsoron waɗansu yana son ya tsaya ya bar shirka yana tsoron waɗansu wani idan wani ya tsare shi zaunar da shi a gaba zai ce a ni ba kawai ina zuwa ne ni karatun kawai nake ni ba a mu waɗaya ba sai yana ta gyaggyara kansa yana ta ƙoƙarin kaucewa gashi a zuciyarsa yana so amma yana tsoron wannan mutum wannan rayuwar ita ce fa rayuwar fa sai an je lahira a ga asara in za ka yi abunka ka yi tsakaninka da Allah wala ta kafu fillahi laumata la'ine kar ka ji tsoron zargin wanda zai zarge ka in dai don Allah kake yi kuma ba za a gane haka ba sai an je lahira wallahi summa tallahi wa'annan mutane da kuke ga ai wane na ne yana da daraja dole in mar da'a in mar biyayya to zaka je ka ga matsayin da zaka tsinci kanka kuma ka ga yanda zai zama shi ma matukar ba don Allah aka haɗu ba to za a ga wulakanci ba abunda za a je lahira a tsira sai in an haɗu akan kalmar Allah kadaituwar ubangiji yi don Allah tafiya akan karantarwa ta Allah biyayya akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ne kawai za a je a gudu tare a tsira tare amma wallahi matukar an samu akasi to za a sha mamaki za a sha mamaki Allah ya kare to dai ga ƙarshen wannan bawan Allah ɗalibi ne ya yi ta neman ilimi ana yabo Haba, ai shi ba kamar su wane ba ‘yan iska sai ga ‘yan iskan sun gane sun bi Allah sun yi don Allah ga su a aljanna shi ɗin da ake yabonsa ga shi a wuta Haba, ai malami sai wane sai wane ga ‘yan uwansa duk sun yi karatun kaza kaza ashe sun yi ibada don Allah ba karatun amma suna tambaya suna yi don Allah ga su a aljanna shi ɗin ga shi a wuta hafizi ne fa kun ji fa ƙara alƙura'ana ya karanci alƙura'ani har ya ƙore sosai liyu ƙala ƙari'un don a rika cewa makaranci ne na inana ka zai aka ji makaranci na inana ha a wuta to kai sai ka shafa wa kanka ruwa ko makaranci ma ya yi riya ya je wuta balle wanda ba makaranci ba ka san dai babu abin da yake da girma kamar a ce ka haddace ƙur'ani to ka ji ashe sakamakonsa in ba don ɗaga addini ka yi ba inda don girma kin tinƙaho aikin banza ne kai ta yawo kana daidaitawa mu da muka haddace qur'ani ma ba a yi mana ba mu yi komi ba mu ce ba balle su jahilai kaza kaza mu ce na kai to ashe dama kai ne don ka nuna kai mahaddaci ne masani kana da qur'ani aka malamin da ya kai malamin da Allah ma yace malami ne ya je wuta bal'amu ibnu ba'ura eh ta san ku Allah ne ya kira shi ya sani malami ne amma ƙarshen sa dan wuta ya zama kai kuma ka zo kana taiwa mutane wannan ba wai shine kawai shiga aljanna ba gyara niyyar ka shine zuwa gidan aljanna duk abinda zaka ka yi ka shi don Allah sai na uku rajulun mutumin da wasa Allahu alaihi Allah ya yalwata masa wa ya bashi min asnafil mali nau'in dukiya asnafil mali nau'i na dukiya Allah ya bashi yanzu akwai wanda in aka ce shanu yana da su in aka ce tumakai yana da su in aka ce awakai yana da su in aka ce motoci yana da su in aka ce kamfanoni yana da su in aka ce gidaje yana da su in aka ce gidajen mai yana da su nau'in nau'in nau'in nau'in dukiya da ake ce masa dukiya duk wanda ka finci ko za ka samu yana da shi yawanci waɗansu manya-manya Wa'inda suka riƙa za ka samu suna da filaye da suka ware gona ce ta dabbobi daban-daban to haka kuma madaidaicin da yana da nau'in dukiyar da zai yi yanda ya ga dama baya tunanin zai talauci Allah ya bashi wannan wasa Allahu alaihi Allah ya yalwata masa ya bashi min asnafil mali nau'in dukiya fa'utiya bihi shi ma a filin alkiyama sai a zo da shi fa'arrafahu ni'amahu a ainihin tabbatar masa da ni'imarsa ta masu sadaka wannan lada ne na masu dukiyar da suke taimakon addini suke taimakon bayin Allah kaga irin aljannarsu kaga irin nau'in ni'imarsu kaga irin tudun ladarsu kaga irin sakamakonsu kuma mun ga kaman kayi irin wannan aikin ko ce to ga rada. sai a nura masa kala sai a ce da shi fama amilta fiha to amma mun ga kayi irin wannan aikin wanda kuma wanda duk yayi irin wannan aikin ya cancanci a bashi wannan ladan kai kam ya kai wannan aikin ne irin sadakokinka da taimakonka komi da komi da kake yi da wace siga kai ƙara sai ce aini a rayuwata a duniya ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa an faktu fi halaka yace babu wata kofa da ka bude kace a ciyar da dukiya fi sabilillahi ko yaya take da girma ko kankanta face sai da na kashe dukiyata na ciyar a wannan hanyar laka kuma don kai Allah ba ya gani ba yanzu wai yanzu ne zai yi ikilasin kuma a lokacin da yake yi a duniya ba don Allah yayi ba a don wata manufarsa ne to amma yau tun daga ya ga sakamakon da ake ba waɗanda suka yi don Allah sai ya ce ai babu wani sabili hanyar da ake ce da ita fi sabilillahi wacce ka bude Allah kace a taimaka da dukiya don daga addini ko taimakawa bayinka managarta face an faktu fi halaka na ciyar don kai a wannan kofar a wannan hanya ta'ala yana rufe baki sai a ce kazabta ƙarya kake to ƙarya kake ga abin da ya sa kai wannan aiki walakin naka fa'alta liyo ƙala huwa jawadun kai don a ce mai kyauta kai ta yi don duk inda ka yi a rika cewa ne mai kyauta ne shi ya sa ka yi to faɗaɗ kila an ku faɗi wannan faɗan da aka rika yi shi ne ladanka sun ma'umira bihi kawai sai a ce kama daina kallon wannan sakamakon ba na ka bane na masu yi don Allah ne kai kuma ba don Allah kai ba sai ayi umurni kawai a ba mala'iku umurni khuzuhu faghulluhu ku kama shi ku daure shi sai su fisgo shi hiba bihi a kifa shi ala wajhihi akan fuskarsa summa ulqiya fin nari hatta ulqiya fin nari ko ai ta tafiya da shi summa ulqiya fin nari sannan aje a jefa shi cikin wuta kaji ji fa wannan irin sakamako na rashin ikhlasi ga ka ba ta dukiyar saboda rashin ikhlasin ka a asararta ka je lahira babu ita iyakacin ka ka nemi yabo an yi ba maka ka nemi kirari an kirara an kuruta ka ka nemi a wasa ka an wasa ka nemi suna ka samu duka ka same shi ka yi don a faɗa an faɗi ƙarshe mutum ya zama ɗan wuta aikin da idan da ka gyara ikilasi ne sauki kawai ka sai ta niyyarka don Allah gashi ka yi don Allah yabon sai ya zo idan da za ka buɗe zuciyarka ka yi don Allah to za ka ji ana ta ana ta faɗi kuma ba zai ɓata maka ba amma idan ka buƙaci yabon sai kai don yabon shi kenan sai a yi yabon in aka yi yabon kuma ladanka kenan a lahira ba ka da komi sai azaba wayannan mutane fa muhimmai ne guda uku gefen ɗalibai malamai ba ƙaramar gaba bace. mujahidai ba karamar gaba ba ce masu sadaka da dukiya sun fidda zakka sun yi sadaka sun taimakawa addini sun taimakawa bayin Allah amma rashin ikhlasi ya kai su ta. wannan asara me ya kai haka wace asara ce tafi wannan wani taɗewa ne yafi wannan wallahi mu nemi ilimin mu don Allah da nufin daga addinin Allah don gyaran addini mu karantar don Allah don daga addinin Allah mu taimaka da dukiyarmu don Allah don ci gaban addinin Allah mu taimaka wa bayin Allah don suna kulawa da addinin Allah to anan ne sai Allah subhanahu wata'ala ya kula da mu ranar gobe kiyama sai ya ba mu sakamako kyakkyawa wani yake tashi shi ya sama ni duk ana ta ce a yi kaza a yi kaza ba na yi karshe ma abun zai zo ya zama riya ce to wannan kuma a rayu ta shekan kake wanda kaji yana yin haka kuma shi shaidan ya riga ya sa shi a ainihin wato wurare ta ya sa ya zuge ya matse, ya zama nasa domin lokacin haka suka rika yi wani in ya bada kadan su ce ka duba to me Allah zai da wannan in ya bayar da ya ce ka duba riya wai don a ce yayi to ya za a bari mana suke so a bari kawai to ba wai bari za ka yi ba mm, gyarawa za ka yi sanda za ka miƙa ka yi niyya don Allah ka gama da shaidan ka gama da shaidan in ka ji yana dan zuga ka an ganka fa wallahi sanna kai ka ban nan fa amma fa za a ce kai gogari ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari da shaitan ka jaddada niyyar ka kawai ka ce la'anan ne ni dai don Allah ne ko dai na faɗi na ko eh, yi in ma yanzagan naka minash shaitani nazghun in billah ko da za ka ji alamar shaidan na ɗan fisgarka ka ce a uzu billahi Allah tsare ni da kai ni dai don Allah nake yi wannan aniyarka ne za ka kulla wannan shaidan rabuwa da shi ba ƙaramin aiki ba ne alƙawali ya ɗauko kuma Allah in ka ji ya faɗa mu abun fa ba na wasa ba ne eh inna shaidana Shaiɗan fa makiyinku ne in ji Allah izuhu aduwa ku rike shi makiyinku sannan ce wala taqwa na kuma shaytan kada shaidan ya rudar da ku yanzu nan sai ya ruɗe ka kawai sai ya rubtar da kai gashi kana yin abu ana ga kaman na Allah ne sai shaidan ya juya shi sai ya zama nashi kawai sai mutum ya yi asara Allah ya kare mu jari'un bi fatahil jimi wa kasarin ra'i eh eh wa bil maddi ko ai shaja'un wato shuja'un hazi'un ko hazi'un ne ko hmm. wato jarumi mai hazaka kayi ne don a faɗe ka a ce kai wani akwai hazaƙa iya jihadi akwai hazaƙa akwai jarumta ba tsoro akwai shiga rumtsi shi ne ake nufi da wannan kalma jari'u Allah ya tsare mu Allah ka taimake mu da ikhlas wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu anna nasan qalu lahu inna na da kulu ala salatinina fanakulu lahum bi khilafi ma na takallamu bi khilafi ma na takallamu idza kharajna min indihim naqulu naqulu قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نعد هذا نفاقا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kaji babban munafurci da yake gudana a rayuwar duniyar yanzu kenan abinda ake so idan ka je gun sarkinka shugabanka ciyaman ne kansilan ku ne gwamnan ne memban ku ne sarkin ku ne wayen ku ne wanda in kun je ku fada masa gaskiya wai yaya garin nan ne ce kai nan kai daɗe, gaskiya akwai matsala talakawa suna kokawa ba a kulawa da su musamman ma ɓangare kaza bangare kaza cewa ake kawai ba kai kawai ba ya kamata mu dage a yi kokari a kula da su don waɗannan fasu mulki kuma kujeran nan don su aka bada ta kuma ba sa yabawa ya kamata a kokarta musu amma in ka je haba ai sai kai ko ina kai ake yi duk inda ka je kawai yanzu ka danne kowa ai yanka kai dade kuma idan ka fito sai ka zage shi ka yaba masa ka yaba masa a gabansa in ya tafi sai ka zagi sai ka duba dan iskan nan fa yanzu ku duba ku gani yanda ya kaza to ɗazu ne yasa baka faɗa masa ba kuma yana nan kai ta yabo kai ta yabo ka maida shi waliyi eh? sannan yanzu ya tafi ka kushe shi kamar yadda mukan je mu fadi Allah yamɗi ne Allah hokke sanfungo Allah suhure Allah sai ne mu yi ta kawo kalmomi mu yi ta yaba wa sarakunanmu in muka je muka dawo daga ina banda wajen azalimin nan muka je eh, mun fito wajen azalimin nan ka ji ba to gashi nan umar a lokacinsa shi sahabi ne ya rayu ya haɗu da tabi'ai waɗanda su ba sahabbai ba ne ya ce an na nasan ƙalulahu wa'yansu mutane ne suka zo suka ce da shi inna na da kulu ala na? malan ya kamata ka bamu fatawa fa meye matsayinmu ne mu ba mukan je wajen sarakunan mu. fana kulu lahu sai mu gaya musu maganganu bi khilafi ma na takallamu idza karajna min indihim sabanin abunda in mun fito daga wajen su muke fadi in muna gaban su ba shi muke fadi ba in muna gaban su mu yi ta yabon su muna fadin dan kalmomi a gaban su amma muna fitowa kuma sai mu fadi sabanin haka Kala Ibn Umar, sai Abdullahi Dan Umar yake da su, kai co, kunna na urdu haza, mu muna kirga irin wannan a matsayin nifaƙan munafurci. Ala ahadi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. A zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mu a wancan lokacin munafuki muke kiran mai irin wannan aikin. Kuma wannan aikin sunansa munafurci. a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba yanzu iya iya iya zaman takewa ko shine ake cewa iya siyasa kai wani ya iya siyasa duk inda yake sai ja wani abu eh ko da dan adawa ya hadu da shi wallahi sai ya samu wani abu munafiki ne to eh ya iya munafurci ya zama zilwa jahaini ya ce ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin Allah ya sauka wannan shine ha'intar shugabanni da ake yi wa'yansu shugabannin ba don ba a kai musu labarin wani abu ba da a ce ana kai musu da wani wurin za a gyara to wa'inda suke kusanta su ɗin ba sa kai labarin sauran jama'a sai nasu. Allare ne, ka damuwa ɗon. Damuwa? Eh. Ya kamata ka shaurara ka ji ya ce maka ɓangare kaza fa suna da buƙatar ruwa. Ko? Ɓangare kaza bogulan da aka yi musu na bogi ne ba tardo ruwan kirki ba. Ɓangare kaza ya kamata da haka zai ce ko? to damuwar kansa zai faɗi kawai ba zai faɗi na sauran jama'a ba nasa kawai zai faɗa eh to su kuma shi shugaba ko sarki ba rana ba ce mai leka ko ina dole sai an kai mar wani labarin ya sani kuma akwai ɓarna da yawa da za a rika yi shugabanni ba su sani ana yi ba ba a kai musu labarin shi yasa sai a yi ta a ce kawai shugabanni suna kallo ana abu kaza ba su sani ba masu zuwa su ba su labarin suna so wannan abun ba sa gyara abun za su yi a gabansu ba za su gaya musu bayan da za a zo a yi maganin abun yawanci abun da ake samu na matsala ha'intar shugabanni da ake yi gefen da ake tsammanin faɗin gaskiya su kuma an bar su da addu'a idan aka zo taro ga sarki ga liman aikin liman budewa da addu'a ne an gama ya rufe babu wani abu da za a iya tashi ya idon tsaye ja ya ce mu ji tsoron Allah wannan bai dace ba shari'a Allah bai yadda a yi wannan ba in aka yi haka ko za mu haɗu da kushin Allah ranka yi dade karka karbi shawarar nan masu ba da shawarar nan su yi tunani ta saba wa shari'a ga abin da Allah ya ce ga abin da ma'aikin Allah ya ce sahabiwa ne a lokacinsa an yi ga abin da ya yi ranka yi dade ya kamata a gyara wannan bangare bai yi ba liman ya yi aikinsa ko bai ba kawai ya yi haka gum Allah ya ciya to no liman no lari wadi Allah ne wadi kawai to sarki ne eh. kawai ya yi eh a ya yi eh a ya yi to shi kenan to ai mana addu'a Allah ya ƙarfafa eh. in aka yi kuma ya ku ta zagin sarkin ku ta zagin shugaban ashe ba laifi ce bane ba ba zai rasa nasa ba amma dai akwai wa'anda suka fi shi wa'anda aka aje su don gyaran ba su gyara ba sai suka taimaka aka tafi a banna ba mamaki ma shi bai fahimci hakan kuskure ba ne amma tun da an ce ya liman ya ce a ba ya yi to me ya saura eh tun da liman ma ya ce ya yi ba ya yi ba sai a وعن جندب بن عبد الله ابن سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية ابن من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه آه سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس رياء سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعناه marra'a aiman a zahara linnasi al'amala saliha liya a zuma inda hun raallahu Allah bi ai a sariratahu ala ru'usil khalaiki jundub ibn abdullahi ibn sufyan Ya ce an Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sama'a sama Allahu bi duk mutumin da ya yi don a sani to Allah zai bayyana shi a sani wa man yura'i duk wanda ya yi don a gani yura'i Allahu bi Allah zai nuna shi a gani to waɗannan kalmomi suna da haɗari samma Allahu bihi Allah sai ya yi shaida kowa ya ji shi ranar gobe kiyama ga wanda ya yi don sum'a in karatu ne ma ba mamaki a ce ya ɗanɗana sumuni ɗaya sai a ji ya iya ga murya mai daɗi a ce to jama'a haka yi a duniya don aji kuma kun ji a nan ce e to ba don Allah yake ba don wuta ne sai ajiyar da kowa samma Allahu bihi idan kuma riya ce ya yi don a gani a yaba maimakon don Allah kawai sai ranar tashin alkiyama sai a nuna shi ala ru'usil khala'iqi akan kowane halitta ta taru tun na farko har na ƙarshe sai ce jama'a ga mai kyautan nan fa mai ƙoƙarin kyauta don a gani kun gan shi eh ga mai iya sallan nan don a gani kun gan shi eh ga mai kaza ga mai kaza don a gani kun gan shi eh ce to dan wuta ne kun gani an tafi da shi wuta samma Allahu bihi yura illahu bihi me sum'a za a nuna za a ji yadda kowa sautinsa kuma a ji sautin cewa sum'a yayi ba don Allah ba me riya kuma za a nuna wa kowa ya gan shi, kuma a tabbatar musu cewa gashi nan kun gan shi? wutayayi ba don allah yayi ba kungi illar yi ba don allah ba bari in yi dai in dan kare matsayina kawai ko ba don allah ba don ka kare matsayinka wani zai taka zanzan wai kare mutunci ya kare farin jininsa ya kare waye ya kare waye ba zai yi don Allah ba duk sai ya zo ya yi barin abubuwan ya zo bai ba ɗaya cikin hudu ƙarshe sai zama ɗan wuta waɗannan kalmomi samma bi tashdidil mimi wa ma'anahu az-zahara amalahu lin-nasiriya mutumin da ya bayyana aikinsa aka ji don riya wallahi ko karatu za ka yi karka tuna ana shauraron ka bari ka gyara murya a yi kabbara a ce haba kira a saiwa ne wayo sum'a ta ta zama sum'a kenan samma Allahu bihi sai ranar tashin alkiyama sai ajiyar da mutane aikin ka kuma ka zo ka tashi a tutar babu ka zo wa'azi innal hamdalillah نعمده ونستعينه ونستغفره sai a ɗaukar bara kana yi don a ce ka wane ai inda karatu ne wa'azi kai ga larabci balarabi kai kuma kana ji a lokacin kaman tsigarinka ake yi kana ganin mutane suna shuhuri kana jin daɗi ai kaci ina ƙara ba eh, kaci gari eh. wayyo ka yi asara wallahi eh. samma Allahu bi sai Allah ya nuna sum'an nan da kai ranar gobe kiyama ai wuta da kai ana kallo duk duniya ta haɗu kai don Allah yabon da kake nema in kai don Allah fa ba za ka rasa shi ba amma kada ka kuskura ko kai don Allah da kwaɗayin yau ko kuma ma kai don yabon duka wannan asara ce kwata-kwata karka haɗa Allah da kowa kai don shi kawai shi ne kuma zai sa a yabe ka ɗin uni imanu Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi aikin ku tsakani da Allah fatayara Allahu amalakum a to ai kun yi don Allah Allah zai ga aikin naku wa rasuluhu ko wa rasuluhu haka kuma manzon sa ma zai gani wal mu'minun mu'minai ma za su ga aikin naka in kai don Allah ba za ka rasa wannan ba Allah zai gani manzon zai gani mu'minai za su gani kai dai in ka tashi kai don Allah shi kenan ka tsira amma wallahi summa wallahi summa wallahi matukar ka tsorma son zuciyarka a cikin karantarwa ko karatu ko ainihin karatunka ko ƙira'arka ko tilawarka ko sallarka ko sadakarka ko wani irin aikinka in ka tsorma son zuciya ka nemi sum'a ko ka nemi riya to ranar tashin alkiyama a bainar jama'a za a fallasa ka asirinka ya tonu sannan a kai ka wuta bayan kowa ya gani aikin da ya kamata a ce ka samu matsayin da babu kamarsa sai kuma ka samu matsayin da ba kamarsa a wuta Allah ya tsare mu sama Allahu bihi ai fadahu yawmal qiyamati abinda ake nufi kenan sai an tona asirinsa ranar gobe kiyama wa ma'ana marra'a da aka ce marra'a yura illahu bihi ai man azhara linnasi nasi saliha duk mutumin da ya bayyana kyakkyawan aikinsa ya bayyana shi linnasi ga mutane liya azuma inda don ya girmama a wajensu a ce ai yanzu wani ne ake yayi ba ka masa don haka kai to za ka ga fallasa ranar gobe kiyama ra'illahu bi sai Allah ya nuna ka ai azharallahu sariratahu ala ru'usil khalaiqi sirrin da ka ɓoye kana yi kamar don Allah shi din za a fallasa akan kowane taliki ya hallara a bainar jama'a na tashin alkiyama za a nuna ka a tona asirinka wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arban min ad-dunya lan yajid arfal janna yawmal qiyama yani riha kaji hadari fa irin wannan fa wanda yake tattare da mutane mutum gashi nan yana ta zagin kafiran banza arnan banza sai ya mutu ya ga shi ma arne ne mushirikan banza sai mutum ya tashi kanshi kawai cikin mushirikai sau nawa za a zo a haɗa mimbari malami ya taso alaramma ya taso jama'a su taso ana Allahu akbar zalar matukar ba a yi don Allah ba riya shirka ce kuma a yi wa'azi a kan shirka ai ta kabbara mushirikai don bidi'a don waye don in wallahi ba don Allah ba ne shi ke nan mutum ya zama shi ma mushirikin ne in dai bai yi don Allah ba in don ajiye ya yi in don a gani ya yi in don a yaba ya yi ba don Allah ba to shi ma ya yi shirka abinda nake ji muku tsoronsa babu kamar karamar shirkar da kuke ganin kankantarta wace ce riya riya riya ga abinda abu huraira ya ce Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, man ta'allama ilman, tun mutumin da ya nemi ilimi, mimma yi bihi wajihullahi, irin wanda ake neman yardar Allah da shi. Duk mutumin da kaga yana neman ilimin hadisan manzon Allah, don neman yardar Allah ne, duk wanda kaga yana neman ilimin karatun Alƙur'ani don neman yardar Allah ne, duk wanda ka gana neman ilimin tauhidi don neman yardar Allah ne wanda ka gana neman ilimin gane sunna don neman yardar Allah ne duk wanda ka gana neman ilimin yanda zai yi sallah ilimin yanda zai yi alwala ilimin yanda zai yi taimama ilimin yanda zai yi ainihin wanka ilimin yanda zai yi haji azumi zakka dukkan mu'amalat wannan ai don neman yardar Allah ne ko to sai ka zo ka nemi wannan ilimin mimma yubtagha bihi wajhullahi irin ilmummukan da ake neman yardar Allah da su azza wa jalla mai girma da daukaka sai dai kash la ya ta'allamu ashe bai je neman wannan ilimin ba illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya sai dan ya samu wani bangare na duniya shi ma ya rike ya dage islamic yake karantawa ya nace ya nace yanzu ina kamawa ne ma zan samu aikin ya dubu hamsin din nan dai ba za ta kasa shigowa ba duk mako don haka ke karanta islamic din kawai ba don ka ciyar da addinin Allah gaba ba ba don neman yardar Allah ba ba don ka gane ka yi aiki ba don ka yi aiki ka samu kuɗi liyusiba bihi ardan min ad-dunya burinka ka samu ka gama a baka certificate ka samu aiki ka samu kudin duniya kai don Allah in kai don Allah ka samu aikin sai ya zama riba amma kai tayi kai dai don ka tafi certificate din kai fita ka samu aikin yi a duniya a biya ka ba don neman lahira ba kuma ashe kuma a wannan gefen haka ne ka je ka karanta geography ka karanta lissafi ka samu aikin banki ka karanta eh, menene to ga sunan ka karanta eh, engineering ka karanta kasuwanci ka karanta irin na duniya fa kasuwanci duka akwai sai ka je ka samu arzan minar duniya amma ka nemi ilimi mimma yubtaga bihi wajhullahi irin ilimin da ana neman don neman yardar Allah amma kuma ta'allamtahu litusiba ardan min ad-dunya ka nemeshi shi kawai don neman wani bangare na duniya yazo ka mallakeshi shi ba don neman yardar Allah ba ba don daga addinin Allah ba ba don samun amincewar ubangiji ba don ka samu aminci a duniya ka nemi wannan ilimi eh akwai matsala wannan fa manzon Allah ne yake mana kashe din nan duk abinda za ka yi gyara niyyarka kada ka kuskura ka zo kana neman ilimi don samun certificate ɗinka ka yi kyau ka yi aiki kawai ka samu salare kuma a ilimin addininka a ka yi don ka fito da natija mai kyau ka ɗaukaka addini ka samu salare a gurin Allah wannan shi ne abin da ya kamata ka ƙudurta a niyyarka to sai ka ga Allah ya taimake ka to duk mutumin da ya yi wannan aikin ilimin Allah ilimin manzon Allah ilimin addinin musulunci da aka karanta shi daga Qur'ani da hadisi aka yi shi sai ba a yi shi don Allah ba to duk mutumin da ya haka sai ya yi shi liyusi ba ardan min duniya? to lam yajid arfal janna lam yajid ba zai samu arfal jannati yawmal qiyamati kanshin aljanna ma ba zai ji ba ranar gobe kiyama balle ya shiga ƙanshin ma ba zai ji ba balle shiga mutum sai kaga ya dage ya dan yi kokari ya dan iya yadda zai yi kawai sai ya rataye dan boron shi ya rinka bi kawai kawai ko shi yawa yawo ma'azi yake duk inda ya zauna ya hira ya dan samu yan gwamma ya samu yan eh, sulalla ya ɗan tattara ya yi gaba duk garin da ya je ba a sadaka in ya tashi zagaye garin zai yi banda wannan ba a samun komi na wayansu ne masu yawon wa'azi suna shawara ina za mu ana cewa mu je wasu wani ya ce mu tafi mambuso wani ya ce mu je laile wani ya ce da aka faɗi wani gari ba zan faɗi garin ba ya ce kai wannan garin ba a sadaka <laughs> eh, ba za mu je nan ba ba a ku sai ku kayi surutu ku gama ba za ku samu kawai ba kaji wai surutu. su ma sun san surutu ne ashe dama suna yawon ne don me liyusiba don su ya samu arban mina duniya wani dan abun duniya to me yin haka lam yajid arfan janna ba zai ji ƙanshin aljanna ba ko ji ka gama karatunka ka haddace ƙura'ani ka dawo ka tsibbace kanka gefe guda ka rinka fashi da shi fashi duk wacce ta zo ka san iya salo da magana da za ka yi ka nemi 300 a gunta ko biyar? ka ce za ka yi mata maganin damuwarta kuma damuwa ta dami gidanka yi ma ga ka da damuwa matsala ta dabaibaye ka kana da abun da kake so ba ka same shi ba amma sai ka keɓance wani wuri ko duk wanda wani abu ya dame shi ya zo yanzu kan kai ka samu satifiket ɗin cin duniya kana aiki da littafin Allah kana ha'intar bayin Allah mutum ya zauna ya yi zanen ƙarya ya shafe ya zana ya shafe ya danna ƙarya kuma sunansa malam duk mutumin da ya nemi iliminsa ya zauna yake neman duniya da shi to wallahi ba zai ji ƙanshin aljanna ba ba wai ya je ba ba ya shiga ƙanshin ma kuma ƙanshin aljanna daga inda ake jin ƙanshin aljanna tafiyar shekaru dubbai kaga shi tsakaninsa da aljanna nesa fasuhukan fasuhukan Allah ya kare mu wato arbal jannati ma'ana rihaha kanshinta rawahu abu dawud bi isnadin sahihi wal ahadithu fil babi kathiratun mashhura mala yace idan aka ce za a kawo duk wani hadisin da yake magana akan riya yi ba don Allah ba da matsalolin da ya tattara da shi suna da yawa hadisan kuma duk shahararru sai dai malam ya ce mu takaita haka a hakan nan za mu dakatar in ji malam na? to mudin ma? to alhamdulillah to irin waɗannan hadisai su ne zagi yau kuma duk ya zazzage mu Ato, kasan shi ƙura'ani haka wadda shi ƙura'ani haka yake hadisi ma haka yake, don shi Allah bai tsoronka, manzon Allah bai shakkarka. In ya tashi faɗa maka gaskiya zai yi. Wa alaikun wa rahmatullah. Hmm. Yanayin al'amuran da yake faruwa a makarantar nan akwai wa'anda ƙarfin ya sa, bayan da za a yi ko da ta iya ke yi irin na cancakar nan ta sun zo za a shi akwai wa'anda jira ake sai sun zo dan ni gani na shaidanin da yake koye bai fi shaidanin mutane da suke wajen wata cancakar mu a yi da jawo hankali da mun fatar da mutane maimakon mutum da ya ce a kewaye shi a yi duk kawo mishi wani maganganu wanda ba su kai da ba har wasu a dala'ayensu akwai wa'anda da sai su zo da rana sai dai su biyo da su zo ina ba da shawara an jawo hankali game da irin wa'anda ake dan kokarin jan su nan wasu gaskiya suna wuta duk wanda kaga an ja shi Allah bai so shi da shirya ba man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu duk wanda kaga Allah ya shirye shi to ba kai saka batar da shi ba don surutun mutum bai ɓadda wanda ya Allah ya shiryar yawa kuma duk iya sautinka da iya maganarka baka isa ka shiryar da wanda Allah bai shiryar ba manzon Allah ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa iya jan hankali amma haka ya haƙura ya bar wa'ansu ba su samu shiryar ba saboda Allah bai nufe su da shirya ba laisa laka min al'amri shay'un ko baka da wani abu akan irin wannan illa iyaka abinda za a ce wa mutane dai ka shedin ɗalibi da yawan surutai da jahilai ka je ka zauna aiku da kuke bidiya ai kaza kaza to ka nemi a zagi sunna don waɗansu su suke jawo wa sunna fatanci su suke jawo wa malaman zaki haka kawai sai ka je ka samu mutane ka kokano su da irin wannan tare su kuma sai su zo su yi tabatanci ana ta dariya Shi shikenan to ina ruwanka da mutum ka yi abin da ka sa a gaba ka ji da naka idan mai buƙatar nasiha ne kaga za ka iya yi masa ka yi masa amma a temfulin hargowa ka zo ka zauna kai ma a faɗi ka faɗi wannan ka nema wa Allah zagi ka nema ba ayoyin Allah zagi ka nema wa sunnar manzon Allah zagi ka nema manzon Allah zagi ka nema wa malaman sunna zagi Allah subhanahu wa ta'ala fa yace mana wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi ku daina zuwa gurin mushrikai ma arna ku rinka zagin abunda suke wa bauta a gaban su idan ransu ya ɓaci, fa yasubbullaha sai su zagi Allah adawan bi gairi ilmi saboda adawa kawai don ba su da ilimi to duk mutumin da bai fahimci sunna ba ka matsa sai kana tattaka shi to sai ma ya zagi Allah da manzon Allah a cikin maganganunsa saboda mai adawa to yana da kyau duk ɗalibi ya zama kamili mai nutsuwa ba mai yawan hargowa ba in mutum ya tinkare ka da irin wannan ka nuna masa kaga ni fa ba wai ina addini na don riya ba ko don wani abu ba ka je ka nemi wanda yake lalabe a addinin sa ni na san abin da nake kar ka sake kawo mu irin wannan maganganu gobe ba zai kawo ma ba to amma kun zo kuna ta kawo abubuwa ku da kanku ku kuke jawo malaman ku zaki eh wani ma haka kawai sai ya zo don kawai ya ji an zagi malaminsa sai ya yi dariya shi ma to kun dai ji irin abun da muke karantawa duk abun da za ka yi shi ba don Allah ba to sakamakon ba zai maka kyau ba kai abun da za ka yi duka don Allah ranar gobe kiyama shine za ka ga sakamakon mai kyau shirka riya yi a gaban wane kai mutumin kirki ne a gaban su wane kai mutumin banza ne ina amfanin wannan rayuwa gara mai sabawa Allah fa zai fi ka, don mai sabon Allah shi ba riyayi ba shi ba shirka yayi ba kai kuma naka irin wanda ba a gafara ne in kai wasa don ibadar da kai batatta ce kayi ta don a yi a sani iyayi to kar mutum ya zama ɗan iyayi yauwa akwai ‘yan kwatse Allah ya sauƙi wannan shine kawai abin da dai za mu ja hankalin junanmu da yi wa junanmu nasiha duk wanda ke kusantar masu irin wannan sai ya ja shi ya yi masa nasiha wane ka daina irin wannan kai fa yanzu ana koyi da kai bai kamata a same ka kana irin wannan ba in mutum ya tinkare ka da maganar banza ya ga ranka ya ɓaci fuskar ka ta kame fuskar ka ba zai ci gaba ba amma kuna yi ana caccakar addini kuna dariya ana zagin malamanku kuna dariya to me kuma Allah ya so na yi wa juma'a mai zuwa kama akwai wata asabar ta ga sun asabar wannan mai zuwa eh to ba san akwai wata akwai wata ran asabar ne ta ga juma'a asabar sun haɗu kenan a ina ne to ita watan ta asabar din a bariki to da yake cikin gari ne ba ta da wani da za a iya yi Mm. to za a sanar kafin nan sai mu yi addu'a ko sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali muhammad اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدنا وهدي أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gobe ne insha Allahu walimar da aka gayyace mu ta tsohuwar kasuwa